Allah ya dora musu sallah ce zakka ce ko menene حدثنا محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن عن سالم عن سالم بن ابي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال يتي اقبلت عير يتي ايري سن غبات ونحن نصلي سنزو مكما منا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم تعالى من الله صلى الله عليه وسلم الجمعه صلى الجمعه fanfaddan nasu sai mutane suka sheka zuwa wurin kasuwanci illa suna ashara rajulan sai mutum goma sha biyu kaɗai. fa nazalat hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa Babu qa'ima باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم Allah maɗaukacin sarki ce ku ciyar daga tsarkakan abin da kuka tara na dukiya ma'ana kada a tara dukiyar haramun kenan قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أن كرمونا بنانا عائشة الله كرمت يداك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله زيران أن شاء الله ثبت أغريش إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها in mace ta ciyar daga abincin gidanta ghaira mufsidatin ba da barna ba kana laha ajruha Allah zai ba ta ladanciyar wanda da kai bima anfaqat wa li zawjiha bima kasaba Allah zai ba mijinta lada da yake shi ya je nemo abincin wa lil khazin mithlu zalika wa yaron da ke aiki ma a so wurin kare abincin shi ma Allah zai ba shi lada Allahu akbar لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا kowanne baya rage ladan wani kowanne ladan da Allah zai bashi daban قال حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظن الله سيرا لم يشعل ثبت أغريشتي إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها ثم تتشير أبن تلمد تقودو كرمجنتا عن غير أمره بعد إذن سبا falahu nisfu ajrihi in dai ba ɓarna ta yi ba to za a bata rabin lada mijin shi kuma a bashi rabin lada babu man ahabba albasta fi rizqi da ke bayanin wanda yake son Allah ya yalwata masa a cikin arzikin dukiyarsa Allah ya albarkace su. menene zai yi قال حدثنا محمد بن ابي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال حدثنا محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال انس بن مالك الله قال ما سيدايتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من الله كيرا دعني الله ثبت غريش ينا فداكي man sarrahu an yubsata lahu rizquhu duk wanda ke so a yalwata masa cikin arzikinsa aw yunsa'alahu fi asarihi ko a janye a jaye kwanakinsa ma'ana a bashi tsawon rayuwa falyasil rahimahu ya sadar da zumuncinsa ma'ana sadar da zumunci yana sa Allah ya yalwata maka cikin dukiyarka yana sa Allah ya kara maka kwanaki to wurin karin kwanakin din shine malamai suka yi zantutuka Allah ya ce in ajalin mutum ya zo ba za a kara masa ko da wasiƙa ɗaya ba to yaya ake cewa sadar da zumunci yana kara rayuwar mutum sai suka ce ai cewa aka yi inna ajalallahi idza jaa in yazo inda yazo ba fa za ya kara ko za ya kara ba Wayan su kuma ce abinda ake nufi a'a shekarun da Allah ya maka za ka rayu sune ne hamsin ko sittin ko saba'in ko tamanin ko ɗari sune ba za a ƙara ba amma sai Allah ya maka albarka ka yi rayu ka yi ka samu ka ci gajiyar rayuwar ka fiye da wanda ya rayu shekara dubu. Allahu su malamai kuma suka ce ai kaddara ta Allah madafacin sarki abinda Allah ya hukunta akwai qada'un mubraman akwai qada'un mubramun akwai qada'un mu'allaq akwai abinda Allah ya hukunta haka yake ba za a canza ba akwai kuma wanda Allah ya zantar amma da sharadi wanda zai rayu shekaru 80 in ya sadar da zumunci ya rayu shekaru 90 duk ba Allah ne ya hukunta ba to in ka sadar da zumunci sai ka rayu 90 in ba ka sadar da zumunci ba ka rayu 80 <laughs> Allahu akbar babu shira'in nabi sallallahu alaihi wasallam bin nasi'a yace babin da ke bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sai abinci bashi Hmm. قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال ذكرنا عند ابراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الاسود عن عائشه رضي الله عنها aka kace an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yarda amin yace su suke magana shine suke magana dangane da jingina a cikin bashi kaje ka sai abu bashi kuma ka bada jingina shine nana Aisha tace to karewa ma bari na ba ku labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ishara ta'aman min manzon Allah ya je wurin wani ba yahudi a cikin Madina yake abinci ila ajalin zuwa wani lokaci wara hanahu dir'an min hadidi ya dauki silken da yake zuwa ya shinta da addinin Allah ya bayar dingina Allahu akbar Allahu akbar eh, yana kasuwanci masu ke kasuwanci a cikin Madina sune masu hali manzan Allah wani wata riwaya aka ce sa'i mudu talatin, manzan Allah ya wayi gari ba shi da abinda za a ci gida ya je ya sarbo bashin hatsi ko alkama ko insa, sa'i talatin, ya ɗauki silken yakin sa ya bayar da gingina aka ce wannan lokacin manzo Allah na da mata tara ba abinda za a ci ranar قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أصبات أبو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسي أنس ثم shi ya je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama بخبز بخبز شعير بخبز شعير أنس يجي كما منزل الله برودي دا أكيد الكما شعير وإهالة سنها دمية wanda take ta ɗauki tsami ta yi bashi ma'ana miyar ta kwan biyu kenan ta sai ta dauku tsani ta fara ne kenan ta fara funfuna ko wala kadra hanan nabiyyi yace ana sai ta shi kai manzon Allah wannan burodi manzon Allah kuma yace ko yace wala kadra hanan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama jir allahu bil madina yace lallai tabbas manzon Allah ya jinginar da silken yakin sa a Madina inda yahudiyin a wurin wani ba yahudi dan kasuwa wa akhadha minhu sha'iran li ahlihi ya karbi abincin iyalansa ولقد سمعته يقول يكي تبس ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم هنا فدا ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم ساء بر ولا ساء حب وإن عنده لتسع نسوة الله أكبر يكي يوغا شنان أواهي غريكو أن يمنت manzon Allah ba shi da hatsi ba shi da abinci yawan abin da za shi da iyalansa yana da mata guda tara Allahu akbar haka Allah yake aikata al'amarin sai daga dama ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba duniya yake son ya tara ba shi yasa alfahari da tara dukiya da tara kuɗi da tara menene duk ba nan al'amarin yake ba da a ce wa abin da yake kenan abin da Allah zai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ai da suka zo suka yaki suka jihadi suka tabbatar da wannan addini wani ba shi da takalmin da zai sa wani ba shi da rigan da zai sa Mus'ab ibn Umair su ne aka aika tun daga makka suka zo madina suka fara karantar da mutane ma'ana su ne tun farkon addinin musulunci suke gwagwarmaya amma ran da mus'ab ya zo ya mutu rigarsa guda ɗaya ne mayafinsa kwaya ɗaya ce kwaya ɗaya ne ba zai isa a rufe shi daga sama har ƙasa ba in haka rufe sama sai kafa su su fita in haka jawo aka rufe kafarsa sai sama su fita manzo Allah ya ce yayi za a yi ku rufe shi haka nan ku je ku binne Allahu akbar to kun ga yadda bayan Allah suke ko hmm. ba wai tsalle ka tara duniya dukiya a'a Allah madaukin sarki ya bayyana ce wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman kaga mutum in Allah ya bashi dukiya yana samun abin da yake so sai ce alhamdulillah bukata ta biya wa amma idza mabtalahu in Allah ya jarrabe shi fa qadara alaihi rizqahu Allah ya kuntata masa dukiyarsa sai ce me wa yaqul rabbi aharani sai ce Allah ya wulakantar da ni kalla sai Allah ya ce ba haka al'amari yake ba girmamawa ba shine Allah ya ba mutum dukiya ba haka wulakanci ba shine Allah ya hana mutum kuɗi ba sai ka yi Allah ya baka kuɗi fiye da kowa kuma in ka mutu wuta zaka shiga Allah ya kashe da kowa sai ka yi Allah ya rike abin bai baka ba wata rana ka samu miya ba a tuwo wata rana ka samu abinci ba miya amma ranar lahira ka fi kowa wurin Allah wata rana manzo Allah sallallahu alaihi na Fatima ba ta da lafiya yarsa yace kaifa na nafsaki yaya jiki ya ke yata sai ta ce gashi nan jiki sai radadi gobe ma ba mu da abin da za mu ci Allahu ke nan. sai manzo Allah mata sai manzo Allah me yake mata yake amatar zaina an takuni sayyidata nisa'il janna Allahu akbar ba za ki so ki zamo shugaban mata a aljanna ba shikenan sai a manta da komai dan Allah ya cila maka kudi ba shine ke nuna kafi kowa ba dan Allah bai baka kudi da yawa ba shine ke nuna a abinda Allah ke girmama bayi da shi shine dan Allah in Allah ya ma muwafaka kana da daman bin Allah to kai ne Allah ya girmama hmm. amma in Allah ya baka duniyar nan duk baki daya sa'an nan baka tsoron Allah amfani mai zai ma hmm. karshen lokaci sai da sahabbai suka zo sayyidina Umar zamanin sa dukiya Allah ya buɗa yaga ga dukiya nan an je an bude nan an bude nan an yaki an ciwo ga dukiya sun taru da ya zauna ya kalli dukiya ya kalli duniya sai ya fashe da kuka Allahu akbar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi na wurin Allah ya zo har ya gama rayuwarsa wannan abin bai samu ba sayyidina abubakar ya fi ni wurin Allah har ya gama rayuwarsa wannan abin bai samu ba wallahi da alkhairi ne su Allah zai ba sai fashe da kuka Allahu akbar haka manzon Allah da sahabbansa sun gama rayuwa yanzu manzon Allah da sahabbansa su Allah ya fi so ko waɗannan larabawa da Allah ya kwararo musu man fetur suna saba wa Allah kuma ba ga dukiya Allah ya ba su fiye da kowa ba yanzu Allah ya fi so su ne da sahabban manzon Allah saka kai babu kasbin rajuli wa amal yadi wa amalihi bi yadihi yace babin da ke bayanin mutum yayi aiki da hannunsa ya tara dukiyarsa halal قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني أروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت أنكر بودك أنا عائشة الله يكرمك يداتك dan mu ga bayin Allah ya suke tafiyar da rayuwarsu shine aka kasa koyin su dan yana da wahala sai ka kau da kanka barin duniya sai aka kauce aka watsar aka wanta kalar da rayuwarsu aka je aka kafa rayuwa akan san duniya menene za a tsina na wurin Allah madauke me za a samu wurin Allah madauke zaki ga shi nan na na Aisha da kanta take bada labarin mahaifinta Sayyidina Abubakar me ya faru nana Aisha matan manzon Allah sayyidina Abubakar Khalifa manzon Allah wanda yake saniya sunaini idhuma fil ghar nana Aisha Allah kara mata yadda lamma tuhlifa Abubakar as-Siddiq yayin da aka na da sayyidina Abubakar ya zama Khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ce laqad alima qaumi bayan an ɗora shi kamar nan kuku ce an rantsar da shi kenan ko an nada shi ya zama khalifa to me yake murna yi ana ta telefon ana ta barka ana ta congrat ana ta jin daɗi an za a samu kuɗi menene ya fada yake laqad alima qawli anna hirfati lam takun ta'jizu an mu'lati ahli duk kowa ya san cewa ni ina da sana'a sana'a ta da take isana na ci da kaina da iyalaina Allahu to gashi yanzu wasu ghiltu bi amril muslimina gashi yanzu an shagalar da ni da al'amarin musulmai na zamo khalifa ma'ana ba dama ya je aiki kuma kenan mm. fa Kulu, alu abi bakr min Hazal, mal asan yanzu iyalan abubakar za su ci daga baitul mali mun ji abin da sai na ya fada ko farkon Khalifa bayan manzo Allah dama ba a taba yin irin haka ba da manzo Allah ya bar duniya haka da na Abubakar ya zama khalifa shikenan abin da kake so ka je ka fadi ka tashi, ka bada barai ka je ka yi subbu ka je ka rabu da imanin ka ka yi tsafi ka bata da wanda zaka bata duk baki da wai kana so a nada ka kan kujera ko a baka shugabanci wai dan ka tara duniya to na Abubakar da haka na da shi ce duk kowa ya san ina da sana'ata da nake ci da kaina da iyalaina to gashi yanzu an zo an nada min an dora min aiki yanzu ni da iyali na zamu take cikin baitul muslimi ne kenan mm. yace fasa ya akulu alu abi bakr min hadha al mal sa abu iyalan abubakar za su ci daga baitul mali sai kuma ne wa yahtarifu lil muslimina fihi sa'an kuma sai na abubakar zai kasuwanci da zuciyar musulmai dan ya mai da abin da ya ci. Ya zama shugaban kasa yanzu. Mm. Da aka wayi gari sai kama hanya da fiya duka kansa za shi kasuwanci sai sai na abubakar da abu ubai suka zo da suka ce lafiya mu kuma ya faru yaya haka ya to ina yaya zan in ci da iyalaina? na haka kawai kun dora ne na zama khalifa shi kenan yaya zan in ci da iyalaina ga hanyar kasuwa ga ni da kasuwanci na iya Allahu akbar ya ce to yanzu abinda za a yi za a sa ma albashi mm. to wannan riwaya yake eh sayyidina abubakar da iyalansa za su ci daga baitul mali amma ba sanan al'amarin zai tsaya ba sayyidina abubakar zai khalifa dukiyar da aka tara zai dauka ya ba mutane aje ana kasuwanci riba duk a saka baitul mali saboda yake ka kaman bai ci komai ba kenan Allahu akbar to karkashin wannan hadisin wa qala ibn tini ibn tini yake يقال إن أبا بكر ارتزق كل يوم yace yayin da sayyidina abakar ya zama shugaban kasa sai aka saka mai albashi kullum za a bashi akuya ɗaya ko rabin akuya wa kana shanul khalifa an yutsima man hadarahu qas'atayn alhali kuma al'amari ya kasance wanda yake khalifa duk sa'an da kai baki ba ko zaka ci da shi kwano ɗaya da safi kwano ɗaya da yamma a wata riwaya aka ce albashin na abubakar shine rabin akuya to akuya ko a Kano akuya shekaru 40 da suka nawa ne kudin akuya da rabin akuya روى ابن سعد بإسناد مرسل lamma su khalifa Abu Bakr yayin da aka nada sayyidina Abu Bakr ya zama khalifa musulmai radiyallahu ta'ala anhu asbaha ghadiyan ila suq sai waye gari ya sammako za shi kasuwa wa ala ra'sihi aswabun yattajiru biha akan sa ya dora kayansa da zai sayar ya ma'ana ya bi yake sayarwa ke falaqiyahu Umar ibn al-Khattab wa Abu Ubaida ibn al-Jarrah sai Umar dan Khattab da Abu Ubaida ibn al-Jarrah suka hadu da shi radiyallahu anhuma faqala sai suka ce kaifa tasna'u haza wa kad wallita amral muslimina yaya kuma zaka dauka ya zaka kasuwa sai da sayarwa gashi nan an dora ka an nada ka halifa musulmai kala sai yace fa min aina utimu iyali to dan ina zan samu abin da zan ci da iyali na Allahu akbar ma'ana sata zan je yake na ko ya zan yi in tsaya ina roƙon ku ko menene gashi na iya kasuwanci dan na zama khalifa an nada ni ba zan je nemi halar ba kala sai suka ce nafridu laka za mu sanya maka albashi baitul mali fa faradu lahu kullu yawmin shatra shati sai suka ce kullum abinda za a baka gwargwadon radin akuya wa fi sabaqat عن حمير بن هلال لما ولي أبو بكر قالت الصحابة يا إن أكن سيدنا أبو بكر إذا خليفة شيء صحابي سكتي رضي الله عنهم افرضوا للخليفة ما يغنيه da aka nada sayyidina abubakar sai sahabbai suka zauna ba kai za ka tsannada ba kai za ka yanka kanka albashi ba fa babu zancen sata kwangilan ƙarya mene ma'ana albashin ma sai mutane sun zauna ya kamata a baka kaza da haka naɗa shi aka waye gari sai sahabbai suka zauna suka ce ya kamata a sa ma khalifa albashi kalu na'am sai suka ce eh ya kamata to me za a bashi sai suka ce burdahu idza khalaqa wa da'ahuma wa akhadha mithlahuma wa zaharahu idza safara wa nafaqatahu ala ahlihi kama yunfiqu qabla an yastakhlifa yace to yanzu albashin da za a za za a sa ma sayyidina Abubakar ma'ana mayatinsa da kwarjallansa in suka tsufa sai ya dauke shi aje ya dauki sababbi baitul mali ya sa in tafiya ta kama shi ai mai izini ya dauki abar hawa a cikin baitul mali ya je ya dawo sa'an nan kuma iyalansa da shi da iyalansa za a ba su abin da za su yi ta ci kamar yadda ya kasance yana shi da iyalansa kafin ya zama shugaban kasa ma'ana da yadda kake ci da iyalanka naira hamsin kuke ci wata to yanzu ka zama shugaban kasa ba zai taba zama wa naira hamsin da kaya ba sai ta yi a naira hamsin ɗin mun karanta kisa sai na umar shekaran jiya ko kowa ya san kowa kowa ya san abin da ake duk sa'an da aka gina rayuwa akan karya ba abin da zai duk an sani duk babu wanda albashinsa tun daga shugaban kaza har minista har gwamna har malaman makaranta har wane ne har mai eh, eh, kwamishinoni kowa an san an san albashi ne bai isa mutum ya gina gidan miliyan uku ko ya gidan miliyan biyu har mota miliyan ɗaya ko ya isa albashi kowa duk wata ko duk azurka duka ban da Nelson Mandela wani albashin dola kaza kaza kaza in dai tsantsan albashin ne wa kowa ya san tasarrufin da yake yi ya fi karfin albashin ina ake samun wa'annan ba nan lallai bane sai kai yana kasuwanci yana business to kasuwancin da kake da business din shine zaka bar office ka tafi aiki na yazo ba samu ba aiki wani yazo kauye yazo ba a gama ba aiki wani yazo duk an samu jinkiri duk al'amari ya bane saboda sanadiyan wani ne sanadiyarka abinda ka samu kake karba ya zama haramun to shi ne aka ce sunna abakar zai samu riga da wando kenan kaman mayafi da kwarjalle in suka tsufa ba zai ɗabi guda biyu bane ko ku je na sawa a'a in na ji sa ya tsufa zai cire ya aje dauki sababbi guda biyu a baitul mali yana sawa shugaban kasa sa'an nan in tafiya ta kama shi ba motoci ne zai kawo guda bakwai ko guda biyar na kowanne bidan a'a in tafiya ta kama sai a jera kuma ne zaki ne doki ne a dau koma shugaban kasa ɗaya ya hau ya tafi ya dawo sa'an nan abinci kuma ba a da khalifa da iyalansa duk za su yi ta ɗaya ba cikin baitul mali ma na shugaban kasa zai ta ɗaya ba daga baitul mali suna ci kamar yadda suke da fa qala abu bakr radiyatu sai sanna bakr ce na yadda da haka wa an maimun kala lamma sukhlifa abu bakr ja'alu lahu alfayn a wata riwaya aka ce da aka nada sayyidina abu bakr sai suka ce to za mu sa maka dirhami dubu biyu fa qala ziduni fa inna li iyalan yace ku ƙara min kun sanna da iyali wannan ba zai isa ba fa zaduhu 500 sai suka ƙara 500 sai zama albashinsa dirhami 2500 ko kuwa sun bashi dirhami 2500 yace a ƙara ya kai dirhami 3000 kenan to waɗannan abubuwa da sayyidina Abubakar yake karba za mu gani karshen rayuwarsa yaya aka yi إما أن يكون ألفين فزادوا خمسمائة أو كانت ألفين وخمسمائة فزادوا خمسمائة تسينا أنا عائشة ولما حضرت أبو, أبو أبا بكر الوفاة يا عند سيدنا بكر يزوز زي متو حسب ما أنفق من بيت المال فوجدوه سبعة آلاف درهم شكروا جودة يدك ياك درهم دبو بقوي fa amara bi malihi ghayra riba'i da aka ce to da ka zauna khilafa kafin yau da zaka mutu albashinka da abin da ka batar da iyalanka duk dirhami dubu bakwai sai ce to duk dukiyata da nake mallaka a je a bincika a ban da gidajen da nake mallaka dukiyata da nake mallaka da ba wai cikin baitul mali ya ɗeba ba tun da ya ci daga baitul mali yace a ɗebi dukiyarsa a je a zuba baitul mali fa udkila bait fi baitul mali fa kana aksara mimma anfaqa sai ya zama da dukiyarsa da aka ɗeba aka zuba baitul mali ya fi albashin da ya karba cikin shekara biyu da watanni a cikin baitul mali qalat aisha sai na na aisha Allah kara mata da fara biha almuslimuna alayhi yace baitul mali ne ya riba kan abubakar ba abubakar ya riba kan baitul mali ba hmm. wa ma rabihu ala ghairihi wa ma rabihu ala ghairihi ba wanda aka taba dora shi akan mulki kuma aka ci riba akan sama da abubakar wata riwaya an karbo daga nana aisha qalat lamma marida abu bakrin maradahu allazi mata fihi yayin da sayyidina bakar ya yi ciwon rajali da zai mutu kala sai ce unzuru maza da fi mali munzu da khalqil imara yace ku je ku binciki dukiyata duk da nake mallaka Abin da ya ƙaru daidai ran da na shiga ofis. ko na zama shugaban kasa abinda ya karu har zuwa yanzu ku dauka kusa bai filmani kam asu bihi ila al khalifa ba'di abinda ya karu ku dauka ku je ku ba khalifa ba da bukata halat yana na Aisha tace falamma mata yayin da sayyidina Bakar ya rasu nazarna sai suka binciki dukiyar sayyidina Abubakar da ran da sayyidina Bakar ya hau mulki har ya bar duniya mai ya karu sai suka samu ba abinda ya karu sai bayi guda biyu ɗaya baki ɗaya ne ɗaya shi ce man reno ya ake daukan ya'an ƴaƴansa ɗaya kuma shi ke shayar da gonaki sai suka ɗauke su suka je suka kai ma sayyidina Umar suka ce nana Aisha kenan ba waye ce da gadan ba ita da ƴar ba ƴar uwanta ba sai suka ɗauki abinda wasicin da uban yayi suka ɗauka suka je suka kai ma sayyidina Abubakar fa ba asna bihima ila Umar radiyallahu anhu الخادم فقال شيخ سيدنا عمر يتي رحمة الله على أبي بكر الله يذكر أبو بكر لقد أتعب من بعده تبت يا أورا ما وعند ذات زبايا وهلا mun gani ake shugabanci ko in haka ake shugabanci wani akwai wanda zai dauki TV ne ta aika ba za a yi fama a cikin nema ba duk sa'an da aka ɗora ma nauyi wallahi tallahi an baka aiki kada ka taba tsammanin cewa akwai wani abu da da ya taba haramta a gare ka yanzu ya halatta a gare ka duk abin da ka tara na dukiya in haramun ne wallahi tallahi manzo Allah yake ayyu lahmin nabata ala sawti fannaru auladi mm. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود عن عروة قالت عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها نانا عائشة الله يكارى متى يداتك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمال أنفسهم لكن دي صحابة من الله ما أي كتالي ده حنن سدكان سوشي أي في جدا جدا wa kana yakunu lahum arwahun sai saboda tsananin aiki da sana'a da noma da menene sai ga sun yi gumi jikin su na doyi faqila lahum law tasaltum sai aka ce musu kurin ka wanka mana رواه همام عن هشام عن أبيه عن عائشة حكى أكا رويت دغنا عائشة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد عن خالد بن معدان عن المقدان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karbo da miqdam Allah ya kara masa yadda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min amali yadihi yace mutum bai taba cin abin da yafi kaman ka je ka yi sana'a da hannunka ka ci halar ba ya fi ka je ka nemi haramin ka ci wa inna nabiyallahi dawud alaihi salam yace lallai annabin Allah dawud alaihi salam kana ya kudu min amal yadihi ya kasance daga sana'ar da yake da hannu yake ci to menene yasa manzon Allah ya buga misali da annabi Dawud daga annabawa da yawa duk sana'a suke yi me yasa eh saboda me a'a saboda annabi Dawuda ya samu daman da zai ci abin da ya ga dama ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh ma'ana duk abin da ke ban kasa karkashin shi ke na a wannan lokaci amma bai yadda ya je ci abin da mai kuka sai ya je sana'a da hannu gwamnati su shi sai ke ci saboda ya ci halal saboda su annabawa da manzannai da sahabbai da bayan Allah na gari sun san hadari da ke cikin cin haramun قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كربو دغ ابو هريره دغ منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده يا كسن بايا كي سيدة جهنم ومن قوسين سكينا قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن أبي أبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول يا جمع أبو هريرة الله يكرم سيدنا كوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله تيرا دا من الله ثبتا غريش يشي لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيؤتيه أو يمنعه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka je ka sara itace ka ɗauko shi daga gadon bayanka ka zo ka sayar ka ci halal ya fi maka ka je ka mika hannu ka ce su baka sun baka koko sun hana ka wata rana wani ya tashi masallaci manzo Allah yana ruku yana bara sai manzo Allah ya ba ka da komai ne a cikin gidanka sai ce eh muna da kota koko a gatarin koko, kota din sai manzo ba ka da komai sai wannan sai manzo Allah sai ce eh, sai manzo Allah sai je ka kawo sai je kaga dauko sai dai dauko sai manzo Allah ya sa aka gyara sai manzo Allah ya kawo wa zai sai wannan abin sai wani yace ni zan sai kaza manzo Allah ya wa zai tsara sai wani yace na saya kaza sai manzo Allah ya mika masa ya karbi kudin ya bashi yace kaga kama karbi ka tafi karra na ganka sai bayan kwana goma sha biyar ko kwayan mako bi ko kaza ka je ka sare itace ka je ka sayar ya fi maka ka zo ka zama nauyi akan mutane shi kenan sai fita ya tafi ya je saro ya sayar ya je saro ya sayar kan lokacin da manzon Allah ya sa shi kenan ya wadatu aka ce ka gani abin da ya fi maka alheri kenan da ka zauna kana roko bara ba shi addinin musulunci sai in ya zamo tilas ba ka da yadda za ka yi amma matukan kana iya sana'a kana iya sai da sayarwa kana iya kodago kana iya ɗauka, kana iya eh, dako sai ka je ka yafi maka daraja da ka je ka mika hannu kana rokan mutane قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله أو أن الرواية من زعل كواي سينكو يأوكي يوغوي إنسا كو إجيا سيجي أوكو إتا كي ذي سير يكي يكاري متنشن كنسا يأتي يجي زمونوي أكم متاني باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في أفاته من بعد ذلك السهولة السوشي da yafewa a cikin sai da sayarwa a cinikayya da bayani cewa man talaba haqqan duk wanda ke da wani haƙƙi zai nema kada ya kaskantar da kanshi kada ya wulakantar da kansa fal yatlubuhu fi afafi kaje ka nemi ka a cikin daraja a cikin mutunci fa innal umura bil maqadir al'amurra suna nan da kan kaddara in Allah ya kaddara za ka samu za ka samu in Allah ya kaddara ba za ka samu ba duk wulakantar da kan kai da kai ba za ka samu ba shi yasa yake in za ka nemi haƙƙi ka neme shi a cikin mutunci da muru'a kada ka wulakanta kanka ka kaskantar da kanka fa innal umura bil maqadir قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن كربو جابر بن عبد الله الله كان مسيدا Allah ta ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtara ga addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa ɗan kasuwa yace Allah ya ji kan manzon Allah yake addu'a addu'ar manzon Allah kuma Allah ya tarbe ta yace dukkan wanda ke sassauci cikin ciniki in zaka saya kai sassauci in zaka sayar kai sassauci in zaka biya bashi kai sassauci in zaka karbo bashi kai a tsanace kada kai wulakanci duk ko me kake ciki ka tuna Allah madaukakin sarki manzon Allah ce Allah ya ji kanka in kai ɗan kasuwa ne akwai wanda aka ba mu labari waɗansu ɗan kadan a cikin kasuwar kurmi su ne suke in ana sayar da wannan abin naira ashirin da hudu ka zo sai sayar ma naira ashirin mutane suke gashi ana sayarwa naira ashirin da biyar da hudu sai ce eh ina son addu'ar manzon Allah ne manzon Allah ce rahimallahu mar'an samhan idan shara wa samhan idza ba'a addu'ar manzon Allah ta fi min nairorin da zan karba yan kasuwa a gwada a gani sai kaga Allah ya saukar da albarka a cikin rayuwa babu man anzara musiran yace babin da ke bayanin wanda ya dakaci wanda ba shi da hali kana bin shi bashi yana da kuɗi kai mai sassauci har lokacin da ya ta'adda da wadata in ba shi da hali ka yafe masa ko ko kai masa hakuri har ya samu قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور ان ربيع بن هراش قال حدثه ان حذيفه رضي الله عنه قال yace Huzaifa Allah ya tara masa yadda yake qala annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne yake bada labarin wani bawan Allah na gari da ya gabata a cikin bani Isra'ila manzon Allah yake bada jawabin aiki irin aikin da yayi har Allah ya yarda da shi yace talaqatil mala'ikatu ruha rajulin mimman kana qablakum yace wani mutum cikin mutanen da suka gabace ku ya mutu mala'iku suka ɗauki rayinsa qalu sai suka ce a amilta min alkhairi shay'a ko ka taba yin wani aikin alheri kala sai ce kuntu amuru fitiyani abinda na kasance ina yi lokacin da nake ɗan kasuwa ne har ina da kuɗi sai na ce ma yara na yan kasuwa waɗanda suke duba min kaya sai in umurce su an yanzuru an yunziru wa tajawazu Alil musiri sai ce musu in aka waye gari aka je kasuwa alhamdulillah an waye gari lafiya sai abu da bukun a duba a duba gashi nan Allah ya yarwata ma to suwa da wa ake bi bashi sai a ka a gari waɗanda ake bi su bashi wani ko bashi da hali yana da iyali ku je ku ce an yafe masa wani ko bashi da hali abincin abin da ya karba ci suka je suka yi ko ya je ne sai ya samu abin ya narke kuma yana da iyali ina zai samu je ku ce an yafe masa saboda Allah da kuma ku ce ai mai sassauci kada biya yau gobe wannan wata ya biya wani lokaci in in ya samu sarari yace aikin da yake yi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'an da ya bada wani labari yana kwadaita musu ne su yi kala yace kala fatajawazu anhu sai mala'iku suka sai suka yafe zulma sai Allah ya umurci mala'iku su yafe masjid su goge dizzi ne su fukarsa ma'ana wani bawan Allah da manzon Allah yake bani labari dan kasuwa ne mai hali mai kuɗi yawa ai gari a kasuwa abin da yake yi sai ya gaya ma yaransa masu kasuwanci duk ku bincika ku gani waɗanda muke bi shi, su wane ne da wane ne sa ce da wane da wane da wane da wane dama ga su cikin buk dama ya san su wane talaka ne ba shi da hali sai ce an yafe masa Kin da Allah ya ya yalwata dan me zamu kuntata mu yafe masa mu ma Allah zai yafe mana wani a yafe masa aikin da yake nan Allah ya gafarta masa ya ɗaukaka darajarsa har ya zama manzon Allah na bada labarin shi za mu gwada mu gani amma in kuka kuna da kuɗi Allah ya baku dukiya mai yawa kana son ka Allah ya baka kuɗin kuma me kake neman kuɗi kai in dai ba su kina kake neman makanka ba kana da dukiya kana da dukiya da zaka zauna kana shi daga kai hajji ko kin ba wanda zai ga talauci to amma saboda shaytan ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha kai da kake da kudi da yawa a gida da waje kai kana tsoro wanda bai da abin da zai ci yayin ina zai kwalle zai ci sai kaga yana yana bukatar miliyan biyu yau sai ya je karbo miliyan biyu banki ko ya bi kudin shi miliyan biyu ya raba mako ɗaya duk a shiga kawai duk man gida a je a sayi na miliyan biyu man gida na kwalaba naira ashirin ashirin aje a sai duk kan mako biyu ya kai arba'in da biyar ma'ana ya tara miliyan biyu kenan duk a jikin wa aka tatsa wannan dukiya talaka ke shan wahala yana da kuɗi ajiye sai rarraba cikin mako ɗaya mako biyu ana son duk masara wannan miliyan biyar ko miliyan uku duk aje a sai masara duk aje a bi kauyuka talakawa masu manoma aje a sai hatsin su duk baki daya sai aje a taskace sai firashin da aka sa kaya sai haka za a sayar ana san abu naira goma sai an zo sai shi naira ashirin kuma ba ka da yadda za ka yi sai ka sai kaci. wannan dukiya kana taskace su kana taskace su ina za ka da su yaya za ka yi da su ka sa talaka ya shiga cikin halin kakanika ba shi da abin da zai ci babu wanda yake karban albashin da zai ishe shi babu talaka da ke da abin yaya rayuwa za ta zamo ma'ana kuna shan jinin mutane Allah yana kallon ku yake zai kyale ku ku ji dadin rayuwa sai kaga talaka yana tsoro yana cikin fargaba ba shi da abin da zai ci to mai kuɗi kuma yana fargaba ba ya iya barci mai mulki yana tsoro kar a sauke shi malami yana tsoro kar a ce kaza kowa ya wayi gari yana tsoro to wane ne ya samu kyakkyawar rayuwa rayuwa ta zama babu tabbas kowa ya zama yana cikin firgita kowa ya zama yana cikin barazana tana na neman abin da zai ce na fargaba mai hali yana neman shi kansa ya san haramun ya tara ya san shi da ta tara ka ya tara wannan duk dukiyar da ake tara ina ake taro duk kuɗin ka kaje ka sai hatsi ka tara cikin rubunka cikin sto ɗinka da kai da familin ka kaɗai za ku saya da kai da abokanin ka ko familin ka su kun isa ku sai wannan haka yi kuɗi ka wanda ba shi da abin da zai ci wanda kare na din shine zai saya ka samu kuɗin ka tara to don Allah ba za ka tausaya masa ko kai ma Allah ya tausaya ma ba sai ka tara dukiyar baki ɗaya sai ka mutu ka bar su kowa ya ga halin da ake ciki yanzu na mutuwa yanzu ba wai lallai sai mutum ya shekara 80 ko 90 kai mutu ba shekara ashirin ya mutu ashirin da biyar talatin talatin da biyar arba'in hamsin kowa mutuwa yake yi yanzu mutum ya taba wutar lantarki ya ƙone mutum na tafiya kan vespa ya fadi mutum na tafiya da mota ya fadi mutum na kwance gida ya mutu shi kenan ta hawan gini ko tsinkewan zuciya mutum ya shiga gida lafiya lafiya ya kwanta kan da safe ya mutu waye gaya maka za ka kai gobe dukiyar da kake tarawa za ka tara ma kanka rayuwar da za ka sanya su numfashinka da rayuwarka duk sun sani watakila kana nan cewa ina son tara miliyan biyu a jikin talakawa kan mako mai zuwa wa lokacin rannan mala'iku sun rufe littafin ka ba za ka kai gobe ba ya za ka wace da tabbas zai kai gobe babu to shi yasa ake son a aikata alkhairi duk sa'an da tafiya kai tafiya da sai ka je ka tarar da alkhairi in ba haka ba duk abin da ka tara sai ka je ka tarar da su baki daya babu abin da zai guje a ciki babu abin da zai koya a ciki sai ka je ka tarar da ayyukan da tara maka وقال مالك وقال أبو مالك عن ربعي كنت أيسر على الموسر وأنذر المؤسر يتي ناكسا إنا سو إنا إما إنا سسوتي ومن حالي ما إنا إما سسوتي وان دباشي لحالي يافي مسا مالكي أي وتابعه a عن عبد الملك الربعي وقال أبو أوانا عن عبد الملك الربعي أنذر الموسرة وأتجاوز عن المؤسر كذا وإنس إنكا سور ولا كان الحالي ما masu kananan yan kasuwa sai ce sai yi musu sassauci kayan da ka karba ka je ka sarrafa maimakon ka kawo yanzu ka sarrafa an kara ma wata ji ka kawo kuɗin wani ma ba shi da hali ya je kuɗi ya salwanta ko ya ci da iyalinsa, je ka yafe ma kar ka ji damuwa mu kamanta haka mu gani ko wa'annan sune ayyuka ayyukan da ake kenan a samu ɗaukaka su ne manzon Allah yake nuna musu amma a je a ce maka yi kaza in ka je ka yi hidima kaza shi kenan komai ka je ka wallahi tallahi ya ka ake yi ga ayyuka da manzon Allah yake nuna wa fili ka yi ka gani ka je ka tarar da littafin ranar lahira shi kenan alheri ke ciki ciki وقال نعيم بن ابي هند الربعي